Música kana biyo samarin unguwanni ni abin da ke bani mamaki ma da su ka san yanzu gaba ɗaya sun na gidan duk wanda ya je kwaso yunwan shi sai ya tawaye ciwo a bashi abinci a cikin gidan nan sai ka ciwo inda aka rasa jibiyoyinsu a gidan nan kuma matsalolin su duk kai kake musu duk matsalar su bai wuce ɗari biyu ɗari biyar abinci kuma a gidan nan bai wuce a bada sadaka ba da shi yasa nake gaya miki duk wanda zai aiko yana buƙatar abinci a bashi kowane lokaci na gaya miki ki rika saka abinci da yawa a cikin tukunyar ki saboda almajiriya su iya zuwa nema to nan shashin amfanin me za su ba fa amfanin da za su naka ni ban damu da amfani da su kawai ni damuwa ta kowane lokaci a ce na saka su sun daina faranin da suke aikatawa ke ba ki ga idan na hana su a suna hanga ba ke kan kin ji abin da nura ya faɗa ji a ɗazu to ai ka kyauta ka ga yanzu daina ƙwace wa yara kuɗi don a maki su Wow.

Allah ta miki oga. Sai me yi dan Allah. an tashi lafiya. Zan ba ku dubu daya. Amma sai kuma da ƙwarin ba za ku sha taba ko wani kayan mai. Ah, ba wanda zai shaye shaye ƙarya suke. Oga kama da sai raba musu. Ga shi. Sai oga. Sai oga. A ah, Nura banda kai su uku na. ba Sai oga. Sai ba mu da ba wani shi. Ba mana banda kai kai. Sai ne ba mu da Sai oga. Ya ya hakuri fadila yanzu ga nan zuwa yanzu yanzu nan insha Allah a na tsaya shopping ne amma nan da minti biyar na ƙara so gida i love you too Ah, kaga. Kar ka samun acid, ba na son aje kaya acid. Kawo boot Allah bai kace abu da zuba. A'a, ah, sa bayan sidda. Akwai kaya cikin gudun a cikin shi. ai muna nan muna kai tulu fa a cikin a gidan mu sai oga sai oga Jom, jom, jom, jom, jom. Zo, zo, fita, fita gidana da Allah. Fita. ba na san shan kuma a cikin gidan zan fita koga kai hakuri bai ba kai hakuri Allah dan Allah ka fita amma bisa ga ko abubuwan da ya bata maka fita da gida da Allah zan fita koga kai hakuri amma idan wani ne bata mare ka gaya mana mana wajen bi ake sa dan Allah ka fita dan Allah ka bana bukata kowa gida na yau kulle gidan lafiya Koraka aka yi a wajen aiki ko wani matsalin ne? Idan da korata aka yi a wajen aiki, ta fiye mun kunci hankali fiye da wannan abin da na gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. An taba ganin hawaye a cikin Ina bude buɗe sai na karo da wani abin al'ajabi da tashin hankali wanda ban taba gani. Me ka gani kuwa? dan za ki iya gani ki zo mu je mu gane ki tabbas zan iya gani mu sai ana ba a duk abin da ya shafe ka ya shafe

Fadila! Farin yana ga wannan da sai dai in saka shi a kai. Saboda ba zai taɓa saka kansa da kansa ba. Ko kuma kafin ya mutu ya shiga ya mutu a cikin bayan mota. Ban sanya akai gawa ta shiga cikin mota ta. Saboda ni tun da na fita kullum mota ta hannu na yake ba bai kowa ba. To, ko da shi gida daga tafiya ne. ke kika kwaso kayana daga cikin buddin motar ta je da dawo bayan kayana kin ga wani ba cikin buddin ban ga komai a bayan buddin ka ba jarabawa ce kawai wallahi hauce ta hau saboda ni ban san mafita ba ban san yadda aka haka ta kasance kara yanzu duk ba wannan ba ba su ma sani mu dinga magana mu dinga su mutu haka ba kamata ya mu tashi mu je mu yadda gawar nan tun kafin ta fara wari makota su juyo mun jefar ba mu tsira ba so ina tabbacin cewa mutumin da ya samu wannan gawar a cikin mota ya san motar da ya sa kuma ya san wa ya sawa kuma yana da dalilin da ya sa ya samu wannan gawar a mota na lura da cewa mutumin da ya samu wannan gawar yayi ne don ya tuzarta ni ko ya wulakanta ni ko kuma ya bata min suna ita ba ana so a hana mun rayuwa ce bayan ni ban hana kowa ba ba na shiga rayuwar kowa babu mugunta a zuciyata tsakanina da mutane sai kyautatawa da kuma soyayya ba na kyashi da kowa akan me za a yi min wannan mummuna a akan me za a yi min wannan mugun abin akan me fadila lahi ta Allah ba ta asiri ka fi ƙarfin su Allah shine mai ji kuma shine mai gani shi yake ganin dukkan boyayyen abu babu yadda za su yi da kai hada hadi ka kwantar da hankalinka insha Allah babu abin da zai faru ka ji <coughs> to to yanzu ya sami daga wallahi ban sani ba ban san yadda za a yi da shi ba kai ban taba ganin yalla bai cikin tashin hankali da damuwa irin ta yau ba kai ka masa mamaki wallahi tallahi idan ka ga mutsinsa za ka yi mamaki abin ya bani mamaki ba to ko mutuwa ka masa oho da zai da na shigo ka ga tsawa da yi mun kuwa yadda ka san kai gaba ɗaya faransa ba shi ba kai me yake faruwa gaskiya abin da ya bani mamaki wallahi saboda tun da nake ba taɓa ganin yalla bai ransa ba ce ba sai yau ina gani gaskiya akwai wani abu a to in wani abun aka bari ya gaya mana mana wuce sai mu yi aikin mutum ai ko ba ka ne ba wani shege ba Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu ku da. Yawwa. Barka Allah ina so mun magana da mai gidan nan ba eh, yana ciki amma sai dai ya kulle gidansa yanzu baya so kowa ya zo gurin shi yanzu Am zai so gani na Allah ina so kuma ga masa ya ce yayi babu Baba mala ba ka da lambar wayar sa ne kawai sa za ka yi kace ga ka agobar gidansa sai ya fito ka ji bayani banda lambar wayar sa ma Allah wani kira mishi dan kira ma shi a waya ma kudin waya naira goma sha biyar ne za ka biya ni kuɗin kati abokina idan har ya fito ba kudin kati ba har kudin waya za ba haka <laughs> na samu <laughs> godiya nake na kira shi ba zan ce masa am ka ce masa wanda suka hada a shagon nan suka sayayya da zu ka gane in na faɗa masa ka zai gane sosai kuwa zai so ya gani okay Ya ki daga waya ba? A hawa. dan sake kiran shi mana kaɗan na san zai daga kuma yi Yawwa, ok kira kira kira har yanzu wallahi bai daga wayan ban da lokacin da kuma ki bai dauka ba? bai dauka ba wannan bai san halin da muke da ba in ban da wawa ma sai kai ta kiran waya kai ta kiran waya ana ka zama gida ka sai ci gaba da kira da shi ya gajiya ba da shi ka, dan ya gaji da kiran sa da ma ka buga mai da kanka malam ɗan ba zai daga wayar nan ba saboda wayar nura buga bugawar da kanka ya dai mana ran wayar na san dai yana kusa da wayar zai kira yanzu tala karanta abin da aka rubuta gutsuwa da ya ce duk yadda aka wannan mutumin ya san abin da ya ciki kuma ya san yadda aka yi gawa ta shi waye ne zai nema na ka yi can yadda ba gani nan ni ne zai neman ka ba ni ban san ka ba ko ban taba ganin ka ya ka zaɓi mu yi magana da yi magana waje ne a ina ga kamar zai fi mana mu shiga daga ciki ko bismillah shigo daga ciki yawwa ko kai fa guys ina mutuwa ok ka fito lafiya ka fito tana yin tunanin cewa fansa ake yi ma. da ba san halin da kake ciki bella bai ƙarya kake yi yaya kai kasan da gawa mata Allah ne idan na ci abinci sannan ban damu da yadda ta shiga motar ka ba ban damu da yadda aka kashe shi da suka sha bayan motar ka ƙarya kake yi mana ni ban kashe kowa ba kuma duk sharrin ku ba zai taɓa yin tasiri a kaina kuma zan iya yadda baka san tana cikin motar ka ba saboda daga yanayin babu yadda za a mutum ya sa gawa a bayan motar shi kuma ya manta ita ina biye da kai ina tsaye bakin shagon da kai siyayya ka fito daga cikin shagon da mutane a bayanka da kaya hannunsu za su saka maka kaya bayan but ka je ka buɗe da ka san tana ciki ba sai da ka buɗe sai ka ga abin da yake ciki sannan hankalin ka ya tashi duk da ina daga nesa ban san me yake ciki ba amma sai da ne iyakacin kokari na yadda za ka rufe na ga ne a ciki ina da ƙwarin gwiwa cewa ba kai kashe shi saboda da kuɗi da suke shagon kana a kana waya sai daga baya ka fuskanci abin da ke ciki sannan hankalin ka ya tashi har na biyu bayan ka yana tafiya na kai kana ƙoƙarin juyawa don gudun jami'an tsaro ka suka maka. me yasa ka biyo ni dan ga gidanka me yasa ke so lalle sai ka na? ina ƙoƙarin in sanar da kai cewa ni kadai ne na san abin da ke cikin bayan wajenka sannan ba zan faɗa kowa ba daga ni sai kai sai kuma waɗanda suka suka magance sannan yana so in faɗa maka cewa babu wanda zan faɗa wa zan rufa maka asiri saboda ka san cewa idan ka rufa mutum asiri kai ma Allah zai rufa maka ba komai hajiya sai yana so in sanar da ku cewa babu da za a yi aikin banza dan bakina ba zai taɓa rufuwa ba sai an bani Tukunci da tushiyar Ina aika sakon gaggawa ne saboda nan da minti biyar idan har ba bana abin da nake so ba 'yan sanda za su iya shigowa cikin gidan. Na so. Na Shin kana tunanin cewar Maulana zai gidanka ne? Ba mu yi ciniki ba za ka tashi ka ce mu kana zuwa. an na zo ne yi business sun faɗa maka abin da nake bukata ka faɗa ma abin da za ka iya bani. Nawa kake bukata? Hmm. Ina bukatar naira dubu ɗari. Wallahi ba ku da sai dai ka yi abin da Mutum baban da mutum baban da yana dubu da biyu ba. Yanzu nan da ci biyu zuwa uku za ka yi ganin yan sanda a cikin gidanka. Kaga ya isa haka. ni ina da sarƙa za ta kai kusan dubu ɗari da wani abu shi kuma yar dubu ɗari za mu haɗa duka mu baka wallahi iyakacin abin da muke da shi kenan a cikin gidan nan Allah sarki sai sai na son mu je ki sosai mutum ban tausayi je ki kuma sa sai dai zan roƙe ka wata alfarma guda ok Allah ya sa zan iya kar ka faɗa kowa kamar yadda kai alkawari kuma kar ka sake dawowa gida insha Allah ba zan dawo ba amma in kai ma ina roƙon ina gargaɗin ka da ka fadda ita daga cikin bayan motar ka muddin baka ce ta nan da kwanan lokaci gangani gani na san wai ta ka bata wuce dubu biyu ko oga ku ya yake ai ni oga waya ma naira dubu ɗaya sai ta oga Allah wallahi oga kaka da ba Allah ya kiyaye hanya ta hanna da waya eh. da tawo wayar zan baka kai waya da ita <laughs> sai oga soke da Allah soke da soke to je fuska kawai ba. a zo kaga a ta Ina kuma za ka je yanzu? Zan je in jefar da gawan nan ne. Ba na so ta kwana a cikin gidan nan. Kaga, da Allah ka tsaya ka samu wani abu ka saka a bakinka. Saboda tun safe baka ci komai ba, ka je ka faɗi. fadila babu abin da zan iya ci yanzu ba abin da zai iya shiga bakina matukar ban kawar da wannan abin ba to ina za ka je ka yadda ita duk inda na samu idan ba mutane zan je fara wurin shikenan mu je a raka ka a'a ki zaman ki dare yayi baki jin sallan isha ake kira gaskiya ba zan iya zama ni kadai a cikin gidan nan ba biyu na ce miki ki zaman ki fadila to yanzu idan ka tafi inda zaka je babu mutane a wajen kuma gawa ka san tana da nauyi in kana buƙatar taimako wa zai taimaka maka babu ni kadai ce zan iya rufa maka asiri duniya da lahira gaskiya ni bana so ki ƙara ganin gawan nan ki kara min ihu idan na ɗazu ki zo ki tara min jama'a <gasps> ba zan yi ba wallahi na yi maka alƙawari ba zan yi kuka ba Allah kar ki damu Allah yana bayan mai gaskiya kuma na tabbatar da cewa ba ni na aikata ba don haka Allah zai kare ni a duk inda na fa yanzu na ga hankalinka ya tashi sosai shi isa kuma da abin da ya tayar maka da hankali ni ma ai ya tayar min da hankali yanzu ina za mu je wani bayan gari mana sai mun yi nisa can bayan gari sai mu jefar da shi yanzu idan mutane ya yawa a kanmu Allah dai ya raba mu daga wannan lafiya kamata mu ɗauko road ball ɗin mu yi mu rufariya. Ai a can muke sawa a can za mu sa yau ɗin mu A can wajen muke sa kuma a can ɗin za mu sa. Yadda ita ko ba take bi sauki. Kwantar da hankalinki babu mai zuwa nan gurin yanzu ai. Ka ji har fa ya ƙari yanzu sosai. Na sani na sani yanzu za mu jefar da gaggawan nan mota insha Allah. Za ki kama mu ko? Ni tun da nake ban gawa a rayuwata ba. ai mutane ne a ah, ƙarasa za mu kowane ne ah wani abu suke fito sorry sari mu tafi kada su biyo mu kwantar da hankalinki ba su biyo mu ba ba ai mun yi musu nisa kuma ba mota hannunsu ballantana muna juya a ce sun biyo mu yanzu ina za mu yadda ga wannan anya ko ba kusa da makabarta muke ba ba kusa da makabarta muke ba yanzu baka ji ba ni ban ji komai ba kawai carry on mu je ba da zabi da ya wuce yanzu ku ɗauki ga wannan jin kai wa 'yan sanda in yi musu bayanin komai jira kawai zan je in same su don ba na so ga wannan tukwana cikin gidan nan da Allah karka je wallahi kana zuwa wajen 'yan sanda kama ka za su kuma ko me za ka faɗa musu ba za su yadda ba cewa za su yi kai ka kashe shi zan kai musu idan suka ga dama su harbe ni ko kuma su daure ni in ba su yadda da ni ba ta Allah ka kar ka fita daga cikin gidan nan ka taimake ni ka taimake rayuwata kar ka bari wa inda mutanen su shiga tsakani na da kai kaga ka bari gobe idan Allah ya kai mu da safe sai mu tafi idan muka tafi wani tajin sai mu je mu yadda gawan kaga sai mu dawo wanda ya san abin da ya faru idan ya kai gobe duk inda muka bi mutane su gane cewa muna dauke da gawa don haka dan Allah ki bar nan fita in je in gaya wa mutanen nan musu bayani in so duk abin da suka dama su yi min kaddara ce ta riga ta hauni babu yadda na iya usman ko dai kai ka kashe shi fadila yanzu har kin fara zargin ni na kashe shi yanzu har zuciyarki za ta iya yarda da cewa zan iya kashe mutum da hannuna? wannan abin ne to da rikitarwa kaga ba kai kashe shi ba amma kana son ka kai shi wajen yan sanda kuma idan ka je kama ka za su ko me za ka faɗa musu ba za su yadda ba ka riga ka san yan sandan ƙasar nan ba sa son gaskiya ba za su yi bincike ba jarabawa ce jarabta ce babu yadda na iya amma shi kenan amma ina son idan za ka fita kai tunani kafin ka fita saboda yanzu dare ya riga ya yi kuma ka san ko ta ko ina akwai cikin bait da zaran sun kama ka da wannan gawan a bayan butsinka ko me za ka faɗa musu wallahi ba za su yi da kai ba kuma ka riga ka san station da za su wuce da kai kai jiya ka baki ne ogaje ya canza mana fuska ka baki eji na canza ka baki hai yi ba gani nake fa kawai a bata mai rai ne ko ko ya samu matsala a wajen sa saboda jiyan nan ba kai ga irin tsafa da mu kuwa sai da fa gaba na ya faɗi ba in ba da ma'oga bane sai da su gurgudu mutum wallahi virus ne fa ni ba ni kuna bani mamaki ma duk kuke wannan abu gashi oga duk yau bai fito ba shi yake ba mu abin da zamu kira ni gashi bashin tale wata yarinya ne ci ma na rasa me yake na ma <laughs> to ni yanzu ban ma sanya zan yi ba Allah ba sai ba ko za ji kullum kullum ko kubura da ni wallahi ha ba ai bayan da suka iya da kai abokina da ku kwantar da hankalinka yaran da suke talla ina suka samu kuɗin da za su yi goma yan sanda ai ka ci banza kai ka ji ka bare da shi wallahi ka ci banza wari nake ji a wajen nan fa kuma wala kaman warin gawa guys kun san wani abu ne akwai lokacin da kaka ta mutu don ni ba taba zuwa makabarta ba in ba lokacin ba kuma yanayin warin gawan da nake is like kamar irin wannan ne kai karfa ce su gane suka mutu a ciki ya kamata shiga duba ka san me za ka yi ah. idan ka je shinshinawa za ka yi kana shinshinawa in ka ji hakan ne kawai ka kirawo mu sai mu je koda ta sama ne sai mu da ya kamata mu eh, shiga gaskiya ba wani shiga gaskiya ai matsalan koga eh. mu ma ta shafe mu ah. ya kamata gaskiya muna da kamar sani to ana gani yadda mata kalma na dinnan ba zai yi ba wallahi akwai matsala kai ta taliya wa kake to kana magana taliya na ci bashin yara an ban bayar ba zan kiyaye kai ka ci banza aboki na kwantar da akwai ni ba ya za ku zo kuna buga mun kofa da sassafen nan sai ka ce kuna na bashi ni ba zan huta a gidana ba kenan Allah bai wallahi mun buga ne saboda mu tabbatar da lafiya cikin kalokaki rigima ake a garin koko harba harba kuke ji ake a cikin gidan nan uga wallahi uga wani wari nake gina gusuwa daga cikin gidan nan kuma warin kamar warin gawa shi ya bani tsoro wallahi uka amma tunda ka ce ba komai shikenan wallahi ba ma so mai rashin kai amma fa har yanzu ina jin warin gawa a cikin gidan nan oga bari mu shiga mu duba nura kar ka shiga cikin gida na ce muku ba na bukatar wani ya shiga cikin gidan ah, dole ne haba wai me muka muka ne oga me muka muka ne oga duk gaba ɗaya ka bi ka canza mana kai ne fa gatan mu a unguwan nan fa wai ko wani ne ya so ya shiga tsakanin mu da kai ne wai abada Allah ya ne fa haba babu kuma virus kawai ni dai ku kyale ni kawai so nake kwana biyan dan huta gida bana son damuwa amma ba ku mun komai ba oga na kamar kuka na kake kuma duka alama akwai damuwa a cikin fuskarka ka faɗa mana abin da ke damun ka idan abin inda abin da zamu iya maka magani ne sai mu maka in kuma wanda ba za mu iya maka magani bane sai mu taka da addu'a na ce muku babu komai ba komai gaskiya ne oga ya kamata mu sani Damuwa ka fa ita ce damuwar mu oga ko me za mu iya yi akan ka ko ma menene za mu iya yi in dai akan ka ne kun tabbata za ku rufa mu asiri insha Allah ya ciki to kun ji abin da ya faru da ni kun ga kuwa ai dole hankali na ya tashi dan gawa ba wasa bane kuma kan wannan abin za a iya yanke mu hukuncin kisa ko kuma ɗaurin rai da rai kuma ko da ce shekara goma aka ɗaure ni akan wannan matsala ai an cutar da ni akan labin da ban na aikata haba uga ai ba kai ya kamata ka ba da shaidan kanka ba mu ne ya kamata a ce min shaida kanka uga ba za ka iya kashe mutum ba ko da ko ka ne balle wanda ba makashin ka ba to ni wannan ma virus ban ma san shi ba ban san kowa ne ne shi A daina kuka uga don hankalin mu tashi yake gayu ya zai fitar da yallaɓe daga cikin wannan gangi da yake ciki sama da shekara ɗaya tun da uga ya tare a anguwan nan shi yake ba mu na kare idan muka rasa abinci a gidansa muke ci shi yake mana nasiha shi yake sa mi sallah dole saboda mu samu lada shi yake an so mu a wajen hukuma idan an kama mun yi laifi ko da iyayenmu ba sa yi mana abin da uga yake mana don haka dole dole mu ma wannan abin ya shafe mu ai ku bari dare mu je mu jefa shi arami ni na sa ramin da za mu je mu je mu shi amma ba kun je ta fara wari fa gawan akwai abin da za mu siyo mu zuba cikin gawar za ta yi nawari idan dare ya yi zan jan aro mota wani abokin mu sai mu je mu zubar da ita ko gani haka uwa wallahi tallahi mutumin jiyan nan nake jin haushi kawai da an bari mun yi fata-fata da shi wallahi kash Allah wallahi tallahi inda na san inda na cire masa hannu to yanzu kuna ganin wannan dabara ta yi to ai dole haka za a yi kaga jiya ma da ce akwai wani namiji bayan kai kaga da an yadda ita amma kaga su suna da yawa za su iya yadda ta je su da babu wanda ya sani gaskiya gaskiya ne to Allah ya ba mu sa'a amin amin Allah kuma ya tona asirin wanda ya wannan abu Allah ya tona asirin shi idan har Allah ya taimake mu muka kawar da gawan nan ba tare da wata matsala ba to dukkanin ku na yi muku da ka ta oga yanzu lokacin biya ne alƙawarin ɗaya ko ya kamata wannan mota tamu da ko alai da sauye biyo mu zai iya kama mu ka taka mana nan mota malam tafi ai yana gaya ma ko mun su ma ya ɗari biyu ce ta raba da su haka ne ma na gani taka mana mota tsaya yana wani kai soyi wannan me kuke nan wallahi tallahi yalla bai tabar wiwi muke sha eh wallahi yalla bai koken muke sha koken da bakin kuke faɗan wannan magana lalle abin ya fara taba muku kwakwalwa um sanusi duba mun buɗin nan miya a ciki naga sun buɗe ta okay sa kai da aika wace a ciki gawa ku zage su ku zage su gaba ɗayan su farsa farsa farsa farsa um duk wanda ya kokarin ya gudu ku harbe shi harbi na ne ku harbe shi Allah okay sir you are all under arrest kada wani ya maka ah you come up you come up alpha 3 over eh muna nan kusa da gidan ah, tsohon kamfani na auduga muna da bukatar taimako eh yanzu yanzu nan eh amma zan bar wajen over all right mu je mu ta zo sa yawa Sai a wuce ka. Ka mota. Ofisa waya ta waya ta. Ka mota ka mota. Ban goye maka komai ba. Ya gaskiya ta na faɗa maka. To idan ko kai ne ka ba su wannan gawa su je bara. To tabbas ka boye min wani abu. Akwai abin da ka boye min. Saboda baka faɗa min me mutumin nan yi maka ba ka kashe shi da kuma yadda aka yi ka kashe shi. Na faɗa maka cewa ba ni na kashe shi ba. ni ma ganin gawar ne a cikin buddin motata malam usman ba na son sa a yi maka irin tambayar da na sa aka yara wa ka faɗa min tun muna ni da kai kafin sa a shiga da kai ciki akan abin da na faɗa maka ba zan ƙara komai ba kuma ba zan rage komai ba saboda iya gaskiya ta ke idan kuma nan gaba na ƙara faɗa maka wani abu to tabbas ƙarya nake me yasa ka kawo kanka da kanka saboda an tseratar da su saboda ba su da hannu a ciki kuma ba laifinsu ba ba zan yarda da taimako ba zan fi yarda idan aka ce kai ne ka ba su kuɗi domin su aikata wannan laifin shi yasa yanzu ka zo kake so ka kare su ko kwabo tsakanin da su mutunci ne kawai kuma idan da a ce akwai alakar kuɗi a tsakanin wannan al'amarin to da za su faɗa muku sunana tun kafin ku fara dokar su za su faɗa muku cewa ni na saka su aikata wannan laifin haka ne lallai haka ne sanusi um, aje ajiya kamun hankafu malam babu yadda za a yi ina ji ina gani in bar ku a cikin masifa irin wannan shi yasa na zo domin fitar da yalla bai kar ku taba yarda da abin da ya faɗa ba shi yake kisan nan ba mu muka yi kisan nan mu ne duk abin da za a mana sai dai a yi mu muka yi kisan nan kar ka saurari sai yalla bai ni dai fata na nan dan Allah ya taimaka a fitar da su da wuri saboda bai kamata su ci gaba da shan wahala kan laifin da ba su suka aikata yalla bai yana kokarin kare mu ne mu nasu ne ba laifinsa bane ranka ne ka ba mu damar mu ci karka mu, duk abin da bincike nuna da shi za mu yi amfani amma ka sani dole su ma suna ciki tun dai da hannunsa aka samu wannan gaba dan Allah oga ka koma gida oga ka koma gida dan Allah oga ka bar mu da su kawai abin da nake so da kashi za mu bincike ka in ka so ka faɗa mana gaskiya in kuma baka so ba za mu gana maka azaba kala-kala wata muka tana da ana. daga ƙarshe in mun sami ka da laifi mu tattara ka muka ga kotu don haka ina mai baka shawara ka sauwaƙe wa kanka ka faɗi gaskiya tun wuri Thank you. oga ba dan uwanmu bane baka san halin wannan mutumin bane wallahi da a cikin zira ba mutum mai mutunci mai kima irin shi wallahi tallahi shari aka masa ba shi wannan kisan ba Oh <laughs> dawowa ka ƙara yi kai na dawo ai dole na dawo saboda sai da na je gida na fuskanci cewar kuɗin da kuka bani yayi kaɗan ke da mijinki na ga ya dace a ce in dawo ko da babu kuɗin ne ko cak ne ku rubuta min na dubu ɗari biyu ta halaka ya mijina baya kuma wallahi iyakacin abin da yake hannun mu kenan mijinki baya nan ya fita wato ya je jefar da gawar ya dawo kenan to idan ya dawo ke gaya masa cewa ko ya jefar da ita ko bai jefar da ita ba tabbas ya faɗa yan suna da baki sun cewar shi ya kashe shi kuma ke mijinki bashi da mutunci muku ne wallahi ya za ka kashe mutum haka ka kuma wata ma ba abin da ya maka idan kuma akwai wata sarga da ta idan kuma wani sai ƙarar ban kwanci sarƙar gwal ni ba da wata sarƙar gwal kuma babu ita ka yi Allah bai Bai Bai baya sata wallahi. Bai Bai ko da biyu oga ba sata wallahi kai kana cikin haka naka ba babu da lokacin da zamu ba ka amsa ka shigo Allah an kama abokan kuma an zo an kama Allah kai tafi ka ba mu waje dalla idan mun shiga idan ka ji wani motsi ko kwarar motsi ku yi harbi an gama ranka da a ranka da Allah tambo gaba ɗayan ku ka ce su ku bar kofar gidan nan ba na san wani abu ya kai duka ba mu ji mana Allah, wallahi wallahi na yawa Allah wallahi na yawa Allah wallahi wallahi tunai yawa wallahi Allah an yawa wallahi Allah karki damu fadila sun zo za su yi aikinsu ne na bincike za su gama yanzu su maida ne. amma idan na tafi abin da nake so da ke ki koma gidan ki ci gaba da zama har sai mun ga abin da Allah ya yi ki hakuri <gasps> ba fi sa wallahi mijina ba shi ya kisan nan ba wallahi mijina ba zai iya kashe mutum da hannunsa ba tare da shi kuke yawo ko ba tare muke yawo da shi ba na tabbata mijina ko kiyashi ba zai iya kashewa ba saboda babu abin da ya fi sanin darajar shi irin darajar dan adam ba shi da wani aiki kullum iyaka yi wa matasa faɗa akan darajar dan adam ke shut ki mana shiru ba wazi muka ce ki mana ba mu kanmu da ka gan mu aikin Allah muke yi saboda ba mu yarda cewa wani dan adam zai kashe wata rai wanda ba shi halitta ba saboda haka mu kanmu aikin insha Allah komai zai karshe Allah ya fi kowa sani daga haccin mana okay okay okay fara da nan sanusi hurry up ah, haka ne ka gona kamar karfe kamar leda haka leda menene ya ce kamar roba roba da haka to bude ta mana biyo an ga waya ce ranka ne waya waya ce garin ya aka samu waya a ƙarƙashin katifa waya a kashe a cikin leda an kulle ta har ledodi guda biyu ni ba san da ita ba kuma ni ba waya ta bace kuma ba na tunanin ta matata ce ba ba ka sani ba wayar ka ce ko ba ta ka bace wallahi ban san da ita ba haka ni ban taɓa ganin ta ba ba ta mu bace